وإيمانه أقوى وإذا كان أولياء الله هم المؤمن وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا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 sha biyar ga watan rabi'ul awwal hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya daidai da biyu ko ɗaya ko ɗaya ga watan uku shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan wallafar bijimin malamin da shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma yana shi da darasin mu na na goma sha hudu malam yana mana magana a kan cewa mutum ɗaya yakan tattare abin da yake na kirki da kuma wanda ba na kirki ba akan same shi ta wani ɓangare mu'mini ta wani ɓangare kuma yana da wata sifa ba sifar mu'minai ba sifar munafukai a satin da ya wuce Ibn taymiya ya kawo mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke nuna haka hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر wannan hadisi a fili ya nuna cewa mutum yakan iya zama mumi yakan iya zama mumini amma kuma yana da wata sifa ta munafici tare da shi za ka so shi ta bangaren imaninsa wato ka so shi saboda zama to sabu ne ka ba shi haƙƙin sa na ne sannan kuma ta wani bangaren ka ƙi shi ka ƙi aikin sa na munafici saboda haka mutum zai iya haɗa sifa ta yabo da kuma sifa ta fallasa sifa ta yabo da sifa ta suka ta zargi to akan wannan ne ibnu tabi'a yake kawo dalilan da za su nuna haka domin ga shi can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana fi khasla kanat wa man kana fi khaslatun min hunna kana fi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha wanda duk yake da wata ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un nan guda hudu na na munafici to yana da wata ɗabi'a ta munafici har sai lokacin da ya barka kaga shi mumini ne amma kuma yana ɗauke da wata ɗabi'a ta munafici kuma duk sanda aka ambaci wannan ɗabi'a tare da shi za a kushe masa to shi ne yake cewa wa zakara al-bukhari a ibn abi mulaika qala adraktu 30 min ashabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kullahum ko kullihim yakhafu al-lifaqa ala nafsihi aisha kullahum ya zama tawkidi ne na 30 din 30 kullahum zai iya zama kuma tawkid ne na ashabi wanda aka yi masa abin da majrur ne ya zama kullihim in ka ga dama kuma za ka yi cewa kulluhum ya zama marfu ne a ce kulluhum ya zama mubtada ne gaba ɗaya wa zakara al-bukhari عن ابن ابي مليكه قال ادركت ثلاثين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وقد قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان إمام البخاري يا أبتا أشكل للتافه سيد البخاري كتاب الإيمان أشكل للتافه كتاب الإيمان يا كاو أثر ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ɗaya daga cikin manyan tabi'ai da yake cewa a adrabtu thalathina min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na riski mutum sahabban manzo Allah 30 na riski sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda 30 kulluhum yakhafu nifaq dukkanin su kuma suna ji wa kansu koran munafici kowanensu yana jin ya fada cikin wani aiki na munafici a nan yana nufin nifaqul amal ba nifaqul i'tiqad ba wato kowannen su yana jin tsoron yayi wani aiki irin aikin munafikai wanda shi yake nuna maka girman imanin sahabbai mu'mini na ƙara shiga cikin imani wato imanin sana ƙara hauhawa yana ƙara jiwa wa kansa tsoro wato babu wanda yake sakankan cewa ya cewa ya tsira shi dukkan wani bala'i da za a shiga a lahira shi ba shi sai wanda yake kusa da munafici ba wanda yake kusa da imani ba wanda yake shiga cikin imani kullum ƙara tsoro yake yana ƙara jin tsoron ubangiji ga yawan aiki kuma ga yawan tsoron ubangiji shi yasa al-hasan al-basri yake cewa ma qafa Allah illa mu'min wa ma amina makra Allah illa munafiq babu wanda zai ji tsoron azabar Allah ya rika jin tsoron ko da yaushe cewa watakila ya gaza watakila ya yi laifi watakila watakila sai wanda yake mumini babu kuma wanda yake amincewa ya sakankanci ya ji cewa shi shi fa ba abin da yake yi da zai sa Allah ya sa shi ta yana da cewa ta tabbas a yadda yake dina dole shiga aljanna ci ba mai irin wannan aqida ko mai irin ya rika jin haka a tare da shi sai wanda yake munafiki amma mumini kullun cikin tsoro yake ji والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون suna aikin ibada amma kuma zukatan suna cike da tsoro suna a cike da tsoron cewa ga zuwa ga ubangiji za su koma kuma ubangiji zai musu hisabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha su ne waɗanda suna sallah suna azumi suna sadaka amma suna jin tsoron an karɓa ko ba karɓa ba to haka sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba wai suna jin tsoron munafici ne na itikadi ba na cewa ko za su bar musulunci gaba daya su zama munafukai suna yi wa Allah ƙarya suna yi wa manzo Allah ƙarya a zuciya suna koya kafirci a baki suna nuna musulunci ba wanda suke jin tsoro ba a suna jin tsoron annifaqul asghar annifaqul asghar shine nifaqul amal ba nifaqul i'tiqad ba to wannan shine abinda ibnu abi mulaika yake cewa ya gani tare da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki ya nufa zai haɗu da su ya haɗu da sahabbai talatin amma kowanne ya zauna da shi san da alamar cewa wannan mutum yana jin tsoron fadawa cikin aiki na munafici kaga mumini ne amma yana jin tsoron fada aiki na munafici ashe ana iya samun mutum mumini sannan ta wani bangaren kuma ya yi aiki irin na munafikai shi yasa har ila Imam Bukhari ya kawo wani a cikin kitabul kitabul iman a cikin littafin sa daga Ibrahim Taimi yake cewa babu sanda zan waiwaya inda aiki na in ga magana ta sai na ji tsoron kada aiki na ya rika karyata magana ta wato duk sanda ya magana yana jin tsoron kada aikinsa ya rika karyata maganganunsa ko kuma ya rika yin abin da zai zama makaryaci saboda a zuciya ba haka abin yake ba to wannan kaga cikin ta da aiki nan to sabai haka suke tabi'ai haka suke in kuma ana batun imani ne ba ba sama da ashe kaga waɗanda za su riƙa ganin su ahlul lahi ne in an yi magana ta cewa ai su a lahira duk ba abin da za a yi su in kallo ne kaga babu shakka waɗannan kamar da Allah ya ce hum bil kufri wa hum bil aqrab minhum lil iman ba imani inda da imani za su zo suna jin suna kafa kafa suna tsoron Allah ko a ce ka taka wani matakin da duk abin da ka ga dama ka yi ka zama wali ai walittaka kana ƙara zama wali kana ƙara jin tsoron Allah haka ita walittaka take tun da daman tsoron Allah da yi wa Allah da'a su suke haɗuwa su mai da mutum wali ashe kaga kana ƙara ƙara cika burƙasa a ka? waɗannan kuma sifofin suna ƙara cika ba kana ƙara cika kana ƙara ƙoshi a walittaka kuma sifofin suna suna taɓarɓarewa suna ja da baya ba kaga wannan ya zan ba su ne walittaka kake nan a ce shi saboda ya zama wali amma zai taba wa Allah saboda ya zama wali zai halatta ma wani haram saboda ya zama wali zai bar kowa abin da yake so cewa zai cici shi kaga wannan ba waliyin gaskiya bane waliyin gaskiya shi a karan kansa ma tsoro ke ji da shi za a je za a shiga aljanna ko ba da shi ba a karan kansa ma yana jin tsoro ballantana har kai ya yarje maka ya tsaya maka ya sa ba hannu akan cewa kai abin da kake so kai aljanna za ka tafi kaga wannan ba za ka taɓa samuwa ba daga wajen waliyin gaskiya duk wanda kaga an ce maka haka ɗabi'arsa take ko yana da yana da wannan martaba din to ka san waliyin wane ne walittaka imani ce da tsoron Allah ana samun imani da tsoron Allah kuma wannan walittaka imani da tsoron Allah na hauhawa walittaka kuma na ƙara sama har mutum ya kai cikin waliyan da ubangiji madaukakin sarki ya ya sanya su cikin na gaba gaba wala in sa'alani la uqiyannahu wala in ista'azani la uizannahu ya kai wannan matakin ya zama a gurin ubangiji don abin da ya roƙa Allah zai bashi to ba komai zai kai shi wannan matsayin ba sai sai tsoron Allah da kiyaye da kiyaye dokokin Allah ba da yawan zikiri ba ko wuri na bid'a dole ya kiyaye da Allah yake so yayi da yayin Allah ba ya so ya bari kaga waɗannan sahabbai in ana magana walittaka to tudu a gaba ko mutum ya koyo so to ne bai yawan ne to amma ga da ibnu abi mulaika yake faɗa yace shi da kansa ya haɗu sabai talatin wanda Allah ya tsaya gan su amma kowanne daga cikin su tsoro ke ji zan munafiki to wanda yake cikin wannan firgaba da firgici ka zo gurin sai baka aljanna a kan ba za ta yi ba shi ma yanzu yana tsoron kai ka aje a ce ba shi a aljanna to ya zai ya zo ce baka kai ya baka saboda haka ita ita wadattaka imani da tsoron Allah ne ko mutum sa da tsoron Allah su suke kai shi matsayin wali Allah yake cewa wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lam al mu'minin abin nan da ya same ku ranar da kungiyoyi biyu na mayaka suka haɗu to da izinin Allah ya same ku kuma Allah ya haka ne dan ya gada mu'mine wato dan mu'mine su fito ƙwaro ƙwaro da kowa ya san Allah yana faɗa mana abin da ya faru ga sahabbai a yakin Uhud bayan Ubangiji ya basu su nasara wala qad sayaqu Allah wa lahu in ta'thuru bi izni hatta idza fashaltum wa tanaza'tum fil amri wa faytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Allahu bi fadli 'ala al-mu'minin wannan abin da ya faru da sahabbai yayin da aka samu wasu ƴan tsirari wani gungu daga cikin sahabbai aka samu suka sauka daga kan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya jarrabe su dan ya nuna musu sakin layi da barin sunnar manzon Allah da umarninsa hadari ne duk yadda ka ga ta hango na tara ga dangadan ta same ka in ka sake ka saki layi to nasarar ma za ta za ta rabu da kai ubangiji ya ba wa sahabbai wannan darasi dan kuma duniya ta dauka Allah ya ce alkawarin da ya muku zai taimake ku zai ba ku nasara ya gaskata muku alkawarin domin ga shi duk da yawan kafirai a wannan a wannan karan duk da yawan su sai ga shi kun sako su a gaba kuna raraka kuna sara kuna tuka mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora akan jabal rubat yace duk irin bala'in da za ku ga 'a'i shiga duk gurbin da za ku ga ai shiga duk kuwa da za ta e kan ku saki ku bar wannan gurbin har sai umarni na ya zo muku cewa ku bari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su wanda ya ta musu da Abdullahi bin Zubair cewa ka zama shugaban yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara shi da sahabbansa suka shiga rarakar kafirai suna suka suna tsara suna kwasar ganima sai wasu suka ce to ai yaƙi ya zo karshe kuma an yi nasara Za ka zama mu anan bai da amfani za ka mu je mu taya ƴan goma mu ma rarakar kafirai a wannan lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba ya yi dako da rundunarsa ko a bayan wannan karamin dutsen na Ruman. Jira yake ga mai zai kai ya komo. Shugabansu ya ce da su a ku tuna manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kan mu kuskure mu wannan ko me ne in su muka ga ana tsara kan mu sauka sai ya ba mu umarni cewa mu sauko. In mu muka in su muka ga suna bin kafirai da tsara da suka kada mu sauka har sai ya aiko banda umarni cewa mu sauka. da haka kada ku yarda mu saba wa umarnin adam sallallahu alaihi wasallam sai mafi wasu suka ce a'a kai ne baka fahimci kibar ba ni kibar idan ba a kai wannan gacin ba in an kai wannan gacin kafirai sun yuga sun kama gaban za su gudu to ba iya tafiya yace to shi dai ba zai tafi da wasu mutane goma suka yarda suka tsaya sauran mutum arba'in sai suka sauka suka shiga ana wasan ganima da su Khalid bin Walid yana ga cewa waɗannan ruba maharba guda 50 arba'in sun sun tafi saura goma kawai sai ya auka musu da shi da rundunarsa ya karkashe mutumin mutanen goma gaba daya saboda ka sai kawai musulmi sai suka ji ana sukan su da harbi ta baya abinda ba su tsammani ba da haka kaga yanzu an yi kofar rago gaba kura baya yaki can da kafirai suka fahimci cewa ah, akwai ko wani abu da yake faruwa ga musulmi ta yanzu can ma an farwa musulmi sai su ma suka juyo na nan sai suka juyo saboda aka sai aka sa musulmi a tsakiya to shine Allah yake cewa wala qad sadaqakum Allah wa'adahu in tafassunahum bi idni ubangiji ya gaskata muku alkawarin da yake na ya ba ku nasara ya muku gaskiya ya baku nasara lokacin da kuke ta kisan su da izinin sa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri sai da ainihin kuka samu tarwatsewa kuka samu sabani wa ataitum kuka saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so da nasara minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda duniya yake so ma'ana ganima sauraka wasu sauko da su kwasu ganima suka saba umarnin manzo Allah dan samu ganima wa minkum man yuridu al-akhirah wasu kuma gaskiya lahira suke so da suka tsaya mahara kashe su sun da tsarafa kuma alhum daga nan ubangiji sai ya juyar da ku maimakon da ku kuke bi sai aka da ku ake bi yanzu ne ya tabi ku dai ya jarrabe ku to saboda gatan sahabbai sai Allah ta wala kada aka anku ubangiji ya bi kawai kadan shi a ci a ah, to ga sahabban fa shi yasa duk kofar da da dan shi a zai zagi sahabbai alqur'ani ya tushe shi yasa sai dai shiga tatsuniya ai wata rana ya dauki Fatima ai wata rana ya kona gidan Fatima ya dauki waye shikenan amma ya samu al-Qur'ani inda Allah ya suki a da dai waɗannan sun saba umarni Adam sallallahu alaihi wasallam amma tunda sun dawo sun yi nadama Allah ya tola kada afa wallahu zu fadlin ala al-mu'min haka ubangiji yake ba abokin falaka ne ga ne. za ka ya muku falala ya ce to wannan abin da ya faru a lokacin ne za ku gane munafukai domin wasu za su yi dariya da ba haka suke so wasu kuma za su yi baƙin ciki da abin da ya faru kaga anan ubangiji ya tace munafiki da fatan su mumini daga munafiki wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah kaddara ce ta ubangiji ubangiji ya riga ya kaddara wannan kadar ne kauni babu yadda ku iya canza shi ya kaddaro muku haka wali ya alama da kuma da ubangiji ya san ma'ana ya fitar da waɗanda suke mu'minai a sarari kowa ya san su kaga a cikin aikin Allah akwai hikima wal ya alama allazina nafaqu kuma ya san waɗanda suke sun yi wato waɗanda suka zama munafikai wa qila lahum aka ce da su ta'alau qatilu fi sabilillah ku zo ku yi yaki don ɗaukar kalmar Allah a wurin fa'u ku kare kanku ku kare kasar ku kare iyalan ku ku zo ku yaƙi fi sabilillah in ba ba za ku fi sabilillah ku yaki dan kare kasar ku da ƴaƴan ku da iyalan ku qalu sai suka ce launa alamu qitalan lattaba'naku da mun san za a yi wani yaki da sai mu bi Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su sun fi kusa da kafirci a wannan ranar sama da yadda suka fi kusa da imani wato ubangiji yake gaya mana waɗannan da aka ce da su ko zo ku yi yaƙi dan ɗaukar kalmar Allah in ma ba za ku yi dan ɗaukar kalmar Allah ba ko ku zo ku yi yaƙin ko dan ku kare ƙasar ku bayan ‘yan Madina ne kuma waɗannan su zo su ci garin ku da yaƙi in suka ci da ku da yaƙi kuma kun zama bayan to ku zo ku yi dan kare ƙasar ku sannan kuna da iyalai kuna da dukiya in suka zo za su hau iyalanku da kisa za ku mai da iyalanku bayi za ku kwashe dukiyarku a matsayin ganima za ku zo ko ba dan Allah ba ku zo ku wannan shine irtikabu akhaffi dararai دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ko tahsil adnan maslahatayn inda fawadi alaha wannan ka'ida da malamai ita ce a ta bayyana wato mafsada ce babu shakka barna ce a ce kai ka fito ka bada da jininka da ranka amma Allah wannan mafsada ce to amma wannan ita ce ko ku a ku zauna duk a zo a cinye kasar a cinye ku gaba ɗaya da yaki gara ku je ku wanda ya fi sauki wannan shine irtikabi akhaffu dararain shine daf a'lal mafsadatayn bi irtikabi akhaffihima a duba babban mafsada babban barna a ture ta a ije ta ta hanyar a abince da wacce take da wacce take kankanuwa ko ku a'a maslahohi ne akwai babba akwai karama amma ba za a iya samun babban ba to kada a ce karama ba a hakura da ita sai a ce da a rasa duka gara a haƙura da kaɗan da babu gara kaɗan ko da babu gara ba daɗi to shi yasa alƙur'ani sai ce da su ku zo ku yaƙi fi sabilillah a wasfa'u in ma ba za ku fi sabilillah ba ku zo ku yi ku zo ku yi ma don kare ƙasar ku kaga wannan maslaha ce ga mu'minai ba za su ƙita ba saboda suna ganin ba dan Allah akai ba maslaha ce ta a kare rayukan musulmi za a kare ba ka ba a cewa tunda ba za a samu a'lal maslahatai ba to gara a hakuri wannan wauta ce kamar da zai ce tunda dai ba za mu iya kafa gwamnatin musulunci ba to kan mu shiga duk wata gwamnati ma'ana duk abin da ake a ƙasar nan a tattara a barwa nan muna fa ƙasar amma su ne sojojinmu su ne 'yan sandanmu su ne ma'aikatan dukkan ma'aikatan kaki su ne su ne a ma'aikatunmu makarantunmu jami'o'inmu duk wani abu na gwamnati don mu sake mu bar masu duk nasu ne wai saboda ba za mu iya kafa gwamnatin ba to mu saka musu duka kaga wannan wauta ce babu ita a musulunci kwata kwata babu inda za ka samu wannan a musulunci a ce idan ba za ka iya samun mafi karancin haƙƙinka ba ka saki shi ka saki duka in ba za ka samu mafiya mafiya yawancin haƙƙinka ba ka hakura da shi duka wannan babu shi a musulunci iya abin da ya samu ka karba in ya zo ka ci gaba da fafutuka Allah ya baka sauran amma ka ce dukkan hakura to lokacin da zaka yaka to ka rasa dukkan wata maslaha kuma ka jawo wa kanka duk wata matsala to shi yasa Allah anan yace da su wa qila lahum qatilu fi sabilillah aw in ba za ku fi sabilillahi ku zo mu je ku a kare ku kare kasar ku yi dan kare kasar akwai wata shekara shekaru masu yawa bayan da suka wuce mala abubakar gumi Allah ya ji da rahama yana karatu sai sai wani ya tambaya karamaka lawo wani ne zai gina masallaci amma riyanci za ta kaya gina a kyale shi gina ko ka a kyale shi sai mala abubakar ya ce ya zo ya ya gina a karama kallon riya kake zai yi riya ta shirka ce a ce ya zo ya shirka ya gina mala ce ya yi riyar ya gina in ya yi riyar kai ka zo kai sallah Allah ba zai karba ba in ya yi riyar kansa ta kare shi amma kai ya taimake ka ya maka wurin ibada ko riyar ta sai ta bi ka ba ka bi ka ba to kaga inda shi aka kyale zai fatawar yadda ya tafi da zafin da ta ko dai yayi ikhlasi ko a fata gidan masallaci ai inna Allah tayyibun <laughs> sai ba sai inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to la yaqbalu illa tayyiban sai aka ce kar ta bashi gidan masallaci ya gina Allah ba zai bashi lada ba shine ba Allah la yaqbalu illa tayyiban amma ba ta aka iya gina ka rushe ba ko kai ta zo kai banga wanga kace ba zai gina ba ba wannan shine ba Allah ya kabar ba shi ubangiji baya karbar aikin sa amma ko musulmi ko zo kai sallah a ciki ku kai karatu a ciki sai Allah ya karba ko ya ce kuma ko ba za karɓa ba saboda ta ta ga wannan shi ta shafa amma abin da ya ko maslaha ce ga al'umma Allah da yake a fa'u idan suka shigo suka kare kasar kasar nan ta kunshi musulmi saboda ka ga nan maslahar musulmi wasu ma suna cikin ta amma rashin yin su dan Allah shi ta shafa ubangiji ne zai kama su to kuma ba ku yi dan Allah ba don haka abin da ake cewa lada ba za ku samu ba in ma banda ma wannan kawai dama a kama ku ne da laifi ko kuma da kuke yan kasar dan sun yaki ba fi sabilillahi ba ba wanda zai zo kama ku ce ya aka kuka bari suka yaki ba fi sabilillahi ba ba wanda zai kama ku da wannan to sai suka ce launa alamu qitalan lastaba alaku daga wannan maganar ita kin nuna munafikai tunda ba yadda za a yi shawa irin yadda suke cike da baƙin ciki da jin haushin musulmi ganin irin yadda musulunci musu ta'addi a yakin bada a kashe musu sanadi da ƙurai imajiman kafaran ƙurai sha nasu abuja zai suka tafi layira a yakin bada su walid ibn mugira su ukbat ibn abi mu'ayyid duk suka tafi layira a yakin bada ta suna cike da jin haushi na musulmi suna cike da burin yadda za su ɗaukar ta suka yi shelar ya kawo sa ba wanda aka ɗaukewa. Saura kowa sai da ya fito sa, da mai yawa da mai kaɗan. Aka tara, sannan suka tara rundunar daban-daban suka nemo ‘yan ma waɗanda za su kawo musu agaji daga laraba wanda suke ƙauyuka wanda su ma suna cike da jin wasu musulunci duk suka zo suka taru. Suka yi wa wannan zuga sama da mutum dubu su taso da sun kashe dukiyarsu sun kwaso har da matan kuma a ce duk ba wai yaƙi suka fito ba har ka ce launa alamu kitalan dan ta ba ku to me suka fito ne ai babu shirin yaƙin da kai wannan to amma shi munafiki ba ya jin kunyar ya ƙarya ko da kuwa ƙarya da ta komai fitowa zahiri ɗabi'ar munafiki kenan za ka yi mamaki ka ji mutum ya shiga gidan rediyo yana faɗar da kowa ya san ƙarya ki yana magana da kowa ya ji a san ƙaryar ku amma ko ba ji kunya hankalinsa kwance ana masa tambaya na ansawa duk mai sauraron sa wanda yake da hankali ya san ƙaryar ku amma kuma ya shiga yayi magana ya tafi ya sabunsa to ɗabi'ar munafici tana sa wannan tana sa wannan kuma wato abun mamaki ban sani ba siyasa ce don ya kamata ko da siyasa ce a dinga girmama hankalin waɗanda ake shugabanta muna da hankali ba dabbobi bane to ai mana magana mana ta masu hankali ko da za a yi wani abu a yi dai wani abin da za a ga dan wayo ne ba da ba kwa zai gane amma karara a fito a yi maka ƙarya ai maka ƙarya irin wanda ta dace a fito a ce zan bai da maka dan gargarin ka Dubai kuma ka yi tafi kai kanka ka san wannan magana ba gaskiya ba ce kaga irin wannan siyasar wallahi in ba a irin waje ta mu ra'ayi a yi ta mutum ko zai yi ƙarya zai yi ƙarya da za ta yiwu sai dai kuma daga bahaki a ce ya yi mana alkawari ya ta amma yanzu ya ce zan muku fanfan fura ku ta ba ya za a yi muku wani fanfan fura a da can akwai ruwan na furar ake magana To kaga mu a siyasance akan ma raina hankalin mu. In za a yi mana magana ba za a yi mana maganar da ya kamata mu ɗan ji cewa eh ga ta nan dai amma dai wayo ake so a yi mana. Amma sai a fito a yi ƙarya wacce take ƙarara yaro ƙanƙare ta tuntuɓa ya san ƙarya ce. Ko mutum yana yin ta yana rantsuwa yana rantsuwa to haka abin yake. To ina ga wannan wato idan ɗabi'ar munafici ta yi ƙarfi a zuciya kan sa haka. a gaza da abu karara kowa ya san yadda yake amma wani yanzu fito ciki bainar jama'a ko gidan rubu da da da da da dubannai masu yawa dubban da ba ta zan saurare shi yayi magana ta hankalin shi ta ana bugowa ana Allah kai fi gida lafiya Allah ta fada alheri Allah kai fi gida lafiya to ka duba yadda nan munafikai suka kai mutanen da suka yi wannan duga da matansu da dukiyarsu suka kashe suka fito kuma ku ce wai launa alamu qitalan ladda ba na ku Allah ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman faqad ja'ala haula ila al kufri aqraba minhum lil iman mala yace Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan sun fi kusa da kafirci sama da yadda suke kusa da imani fa ulima annahum mukhallitun sannan aka gane cewa sun cakuɗa imanin da kafirci imanin su rika faɗarsa a fili a bayyane a baki su mu'mine ne da za a gan su a gurin sallah da ana shawarwari kan yadda za a kan wasu matsaloli da su za a yi a zahiri sun nuna su mu'mine ne amma kuma a baɗini a zuciya sun nuna su ba mu'mine bane a can zuciya su ba mu'mine bane saboda sun cakuɗa abin da yake a zahiri imani ne da abin da kuma a baɗini kafirci ne wa kufruhum aqwa amma kafirci shi fi ƙarfi. wa ghayruhum yakunu mukhallidan wa imanuhu aqwa to za a iya samun kuma wadansu wato wani wanda yake kwaikwayon ɗabi'ar su zai cakuɗa imaninsa da kafircin su amma imaninsa shi yafi ƙarfi imaninsa shi fi ƙarfi ashe kaga za a iya samun mutum mu'mini ne yana da sifofi na mu'mini amma kuma ta wani bangare ya ya ɗo salo sifa ta munafikai duk da bai zama munafiki eh, zalla ba bai zama tsantsan munafiki ba amma kuma ya haɗo da sifa ta to wannan a cikin majiyar fatawa na mujalladi na hudu ibnu taymiya ya ta irin wannan mukarana tsakanin sarakuna da malamai da dauloli wato a tarihi an samu wasu ta wani bangaren sun yi abin kirki ta wani bangaren kuma sun yi ta'adi sai ibnu taymiya ya ce suwa da suwa da suwa da ta fuska kaza ta fuska kaza sun taimaki sunna ta fuska ta fuska kaza kuma sun saba sunna su a bangaren da suka taimaki sunna abin a yaba musu ne a jinjina musu a bangaren kuma da suka saba sunna abin a faɗa ne a kunshi ya faɗi wannan a cikin sarakuna ya faɗi wannan a cikin malamai ya faɗi wannan a cikin firas ma wato wasu ƙungiyoyi kamar yanzu a sha'ira yace kaga a sha'ira wajen ya wajen tinkara su ga mu'tazila yadda suka rika fafatawa da mu'tazilawa yace anan sun yi alikin ta fuskar kuma yadda suka rika saba wa wasu nusus da alqur'ani suka rika wa sifofin Allah tawili dan kuma sun saba wa hanyar magabata su abin a yaba musu ne wajen fito na fito da mu'tazila da suke. kaga anan bai hada su gaba ɗaya ya mulkike su ba wannan shine adalci haka har su hasu ibnu hazm din sai da ya dauka ibn hazm a babin kaza kaza kaza kaza kaza mutum ne ce a babin mutum ne mai girmama nasi girmama nasi sashe ja shi har zuwa ya zama zahiri in ya ga nasi kawai a daskare a kansa kada ma a yi tunanin wata ma'ana <coughs> yace ta fuskar girmama nasi ya fi da dama daga cikin fuka hawa ma fi su sanin nasi ya fi su sanin sama da halartun shi har ma yake cewa وكل مسألة فيها نفس فجانب أبي محمد ظاهر الترتيب su duk matsalar da ma ake da nafi a kanta in dai an ja da ibnu hazm to zaka shi yake fa shi yake kai in dai akwai nafi inda sha da shi in ba da shi tun da ya fara fara ma amma aka ja da shi to haka nan yadda yabi dauloli kamar daulatu ka ta da biki sunna sarki wane a zamanin sa ta fuska kaza ya taimaki sunna ko da yana da dan zalunci a wuri kaza a cikin fatawa mujallabi wanda zai baka wani misali ta yadda zaka auna mutane a daidaikun su ko ƙungiyoyi ko ƙasashe ko gwamnatoci ba lallai ne ka samu abu cikakke ba amma da zarar ka samu cewa jadabin alheri yana da girma to sai ka karba a haka ko da kuwa akwai wani bangare da zaka kushewa amma ka dubi janibin matsala ka kuma sai ka to haka ake so ka kalli ko menene in mutum ne idan mutane da ɗaiɗaikun su ko ƙungiyoyi ne ko ko abin nan ne abin da gwamnatoci ne to kai musu kallo a dunkule ka dubi janibin da suke da alkhairi sai ka ce a wuri kaza a wuri kaza sun yi rawar sun taka rawar gani sun yi abin a zo a gani dan sun taimaka a kuka za a kuka za inda ake gida ke ke sadar guri kaza guri kaza nan fa gaskiya sun yi tabargaza to kaga adan kai masa adalci ka dora abu akan sikilin amma wanda ido ɗaya ke gani ko ne ya sa bakin tabaro ko farin tabaro wani baya au wani in yana san abu kawai ko me aka yi kawai shi daidai aka in mutum ne kawai shi ko me ne kawai ai shi ya faɗa kawai kamar annabi shi ya faɗa yake kai gaskiya faɗa ba magana ko da kuwa zahirin abin ya saba ko kuma wani kuma ya sa bakin tabarau shi kuma duk alherin da za ka yi ba ya gani kawai kallon kallon shedan iblis yake wa to ko shedan Allah annabi ya ce sadaka ka wa huwa kadhub a wannan lokacin gaskiya zai maka duk da mai yawan ƙarya ne duk da mai babban makaryaci ne amma dai batun ayatul kursi din nan gaskiya ce to kaga idan shedan wanda gashi nan dai kaga shi kaga kaga ramzi ne na sharri amma ubangi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce sadaqaka hmm. sadaqaka wa huwa kadhib lokacin da yake wala tajidu aktharahum shakirin ubangiji ta yi wa qalilun min ibadi yashkur kaga magana da ɗaya ce sai dai yake wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka yawa yawancin bayinta ba za su bi ka gode maka ba ubangiji ya san haka abin zai kasance don shi ne mai bayin da ka sai ce wa qalilun min ibadi yashkur kaɗan ne suke godiya da cikin bayina kaga magana ta yi daidai da waccan da shi ɗaya ba. to ita gaskiya ko bakin wa take gaskiya ce ba da za ta yi da ita dole ka karɓe ta a matsayin gaskiya ce to haka da in kungiya ce ka kalle ta in dai akwai alkhairi to ka faɗa sai da in da da kungiyar gaba ɗaya an dasa ta ne don ta sharri ko sharrin shi ya mamaye ya mamaye tafiyar ta ba alheri ko gwamnatin gaba ɗaya ce da rashin gaskiya ce ta yawa to kuma a nan kaga sikelin rashin gaskiya shi yake yawa to abin da ibnu tabi'a da yake nuna kenan yace wa ghayruhum yakunu mukhallifan wa imanuhu aqwa sai yace wa idza kana awliya awliya Allah humul mu'minina almuttaqina fa bi hasabi iman al-abd wannan duk a hada suke abu anan da abu an gutsire an sa fulsa ba fulsa duk magana ɗaya ce wannan nan ya kamata aqwa a sa fulsa din wa idza kana sai tashi daga farkon fakara an gane ko wa idza kana awliya'ullah humul mu'minina almuttaqina idan ya zan waliyan Allah su ne waɗanda suke mu'minai masu tsoron Allah wato idan mun fahimci haka fa fa bi فبحسب إيمان الأب فبحسب إيمان الأب وتقواه تكون ولايته لله تعالى kaga gwargwadon imanin bawa gwargwadon takawarsa gwargwadon yadda zai zama wali wali taka za ta zama a wajen Allah faman kana akmala imanan wa taqwa kana akmala walayatan lillah wanda ya zan ya fi kamalar imani da taqwa to ya fi kamalar walacci a wurin Allah da فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى mutane suna fifitar juna wanda na fin wani wajen walittaka su ga Allah gwargwadon yadda suke fifitar juna wajen imani da tsoron Allah wato gwargwadon yadda wani ya fi wani imani da tsoron Allah gwargwadon yadda ya fi shi walittaka a gurin Allah to imani da takawa wani abu ne da ubangiji shi yake a kan, zahiri yakan nuna wani yana da tsoron Allah zahiri yakan nuna wani yana da imani amma hakikanin kuma abin sanin abin yana gurin Allah sabai sau tari sukan ga wani abu su zacciyawa wani ai mu'mini ne wanda aljanna adam ya ga musu ba haka ba saboda zahirin aikinsa ya nuna haka amma kuma a ba duk abin ba haka yake ba kai ba ka da damar ka hukunta wa kai wa mutum hukunci sai da zahirinsa abinda zahirin sai nuna shi za ka yi masa hukunci ba ka da ikon ka ce mutum wani ƙarya yake sai idan akwai wasu ayyukan da suka nuna ƙarya yake ya fito ƙarar a aikace ya nuna ma ƙarya yake amma in dai ka gan shi a miƙe abubuwan sa, to kada ka rika nuna ƙarya ce kamar da ga wani yana ta kawa amma ya ta ke hallaka ne ƙarya yake wallahi ƙarya yake to me ya zama ƙarya dan kawai ka gan shi kullum yana zuwa masallaci a sahun gaba yana karatun Qur'ani a cikin Allah da shi ƙarya yake to wannan ba ba ba daidai ba in yau ka ga abin da yake nuna ƙarya yake yi shi nan cikin musulmi yana abin nan gobe kuma ya sada ya shiga cikin kafirai yana yana kokari ya za su amfani da shi a cikin musulmi to za ka san to ashe ƙarya yake amma ba wani abu da ka gani da yake nuna ƙarya yake kawai saboda ka tsane shi saboda kai ko kai ba za ka iya abin da yake yi ba sai kuma kawai ka ce ƙarya yake yi saboda kai zahiri ne naka amma ka da ikon ka yi hukunci da batini abin da zahirin da ya shi za ka yi hukunci shi yasa wanda wanda ya yi ridda musulunci zai masa hukuncin ridda ba a ta a kun tsaga zuciyarsa ne game da wasu to kun tsara zuciyarsa ne a takawa hahuna mutum da yana shan giya gashi da karuwa gashi maciyin riba maciyin riba an zo neman bashi a gurinsa ya dora wani abu a kai gashi ne duk aiki manya manyan manyan kaba'ira na saban Allah ya yi an zo ana masa nasiha ana masa yace kun ga ha amuna tsoron Allah a zuciyarki ni da ku ba wanda ya san mai tsoron Allah ha ku kaga wannan ba magana bace na ahuna ahuna ce ta saka ki kake kake wannan abin da kake na dai ba bai kamata sa ka shagiya ba ka rika neman mata kana cin riba kuma ka ce attaqawa ahuna to kamar yadda ba za a yi wa mutum hukunci tare da an ga zahirin ayyukansa na kirki ba haka nan mutum ba zai nade da attaqawa ahuna ba kuma ya ta tubara akwai wanda aka yi masa da masa da sai a masa da sai ce kaga dukkan mulalabe muke a duhu ka duba ba musulunci gaba daya ya bai da shi duhu saboda ga abin da yake a musulunci lalabe ne to kaga wannan a duhu yake a duhu yake a ce zo kai sunna ka bar bid'a ka bar aikin saban Allah ka koma kan tafarki daidai sai ce kaga shi fa sha'anin addinin nan duk fa'ari kowa fa da ka gani da ne to kaga wannan ba ba magana bace an a ubangiji ya aiko annaba da ayoyi bayyinat da yadda yake sifar su bil bayyinat bayyinat a fili suke kirar in Allah ya barka a duhu kaga ai bai tsayar maka da hujja in dai a duhu ya barka a lahira dan me zai kama kai ce kai masa laifi ya gini to a duhu ka bani to kuma yadda Allah yake cewa rusulan da wa ne li ya kula da nasi ala Allah hujjatu ba'da rusul saboda kada mutane su zan suna da wata hujja a wajen Allah bayan manzanin da ya kuma shi yasa malamai suke cewa lan yakhluwal lan al ard min ka'in bi hujjatillah masu ƙoƙarin cewa an rufe ƙofar shahadi malaman da suke faɗa da wannan aƙida ko da wannan ra'ayi sukan ce ba yadda za a yi duniya ya zan babu mai tsaye da hujjar Allah babu wanda zai tsaya fito ya faɗi gaskiya ya faɗi hujjar bai yiwa a ce yau an gari ga musulmi duk ga suna a duniya amma kuma ba wanda ya san hujjar da za a kafa akan gaskiya babu ba ba zai yi ba za ka ubangiji sai ya yi ma hanzari ta hanyar ya jiyar da kai hujja din in kuma ka mutu baka zuwa ba to shine zaka ce ka mutu a cikin duhu ka mutu kana ne amma duk abin da ake ta yi ana ta karantarwa kullum kuma kai ka ima za ka saurara to ta za ka san a lalibe ake bai ma saurare ka ya ji za ka ce masa ba ka fara ya ce kai dakata kowa lalibe ka bari ka biya da laliban yake irin naka ne to shi ne mala yake cewa wa kadhalika yatafawadalu da fi adawati Allah bi hasabi tafadulihim fil kufri wal nifaq haka nan mutane sukan fifici juna wani ya wani wajen kiyayya da Allah gwargwadon fifitar junansu wajen kafirci da munafici saboda haka nan da an ce wa kadhalika yatafawatu da da ya akan kalmar ya nuna, domin kalmar ya tafazaluna tarjo ila al-fazl babu kuma fazl a cikin adawa amma ya tafawatuna wani ya fi wani wani ya fi wani ta fi daɗi wa kazalika ya tafazaluna fi adawati Allah bi hasabi tafadulihim fil kufr wal nifaq haka nan sukan fifici juna wajen kiyayya ga Allah gwargwadon fifitar junansu wajen kafirci da munafici shi ma wannan wani abu ne musallam abu ne da ba ja a kansa kafirin da yake kafiri ne amma kuma yana kyautata maka ko yana kyautata musulmi zan ce kafiri ne amma yana kyautata musulmi ba a haɗa baki da shi a cuce ku wataƙila ma in ana yunƙurin a cuce ku shi zai tsaya ya gaba a cuce ku ba ko ya sanar da ku alal aƙalla cewa ana fa kulle kulle za a cuce ku sai ya ku amma kuma kafiri ne bai yadda da alqur'ani bai yadda da manzo Allah bai amma duk wani isa ne zai muku ba zai zama ɗaya da kafirin da ba ruwansa ba in za a cuce ku ko da bai cuce ku ba ba zai sanar da ku ba ko da ba a yi da shi ba ba zai ɗauki wani mataki ba sannan kuma ba ruwansa da ya kyautata ma wani musulmi harkar gabansa kawai yake shi kafiri da kafiri ne kawai ba su gaba ɗaya da wancan ba sannan shi kansa wannan kafiri ne harkar kafircinsa kawai ya sa a gaba bai shiga cikin wanda su ka ba amma ko bai shiga cikin masu taimakon ka ba ba zai zama ɗaya da kafirin da da shi ake tsare-tsare da za su ke ka ba duk kuma kafirai ne in ka tashi ka san wancan kafirin <coughs> <coughs> kafiri ne da Allah maɗaukakin sarki ne muka ma masa adalci لا yanhaakum الله 'ala الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن an tabarruhum إليهم إن الله inna Allah ubangiji bai hada ku ku yi musu ihsani ba ku tausaka musu musu adalci matukar ba su yake ku ba su fitar da ku da gidajen ku kaga wannan kafirin da ba ruwansa harka kafircin sa yasa a gaba ya da ne dan kafiri shiga wuta har abada ba fa zai fito ba amma ba zai zama ɗaya da irin su fir'auna ba waɗanda aka ja daga annabi Musa a gefe shi a gefe sai ya rika shi annabi Musa ba za ka zama ɗaya ba in ka ce ka daidaita to abin zanin Allah ba haka ne ba duk da cewa sunan su kafirai kuma sunan su wuta kuma in sun shiga wuta har abada sallar ta da alwalar ta da a banza amma kuma aka shiga wuta can wajen azaba din za a bambance dole wannan bayan kafircin kuma ya yi wani abu na zalunci don haka in kafiri ya haɗa da kafirci da zalunci da ita kaga zama zai zama daidai da kafirin da adali ba ne mai san gaskiya ba zama ɗaya ba to shi ne abin da na ke cewa kuma shi ma kafircin da munaficcin yakan zama wani ya fi wani gwargwadon irin yadda mutum ya kai kafircin sai ya girma har ma ya rika wasu abubuwa na zalunci da laifuffuka da kuma wanda kafircin ne kawai shi dai gashi nan kafiri ne amma kuma ba ba ba haka yake ba yanzu Abu Talib ya mutu kafiri zai zama daidai da Abu Lahab ba zai zama daidai da Abu Lahab ba Abu Lahab da shi ake mutu ya za a cuci manzon Allah ba zai zama daidai da Abu Jahl ba ba zai zama daidai da Uqbatun da Abi Mu'ayth ba duk da cewa ya mutu bai ce la ilaha illallah wancan ya mutu bai ce la ilaha illallah ba amma ya tafawatu da fil kufri to kaga wannan shine mizani a musulunci ko da laifin iri ɗaya ne wani laifin nashi da yake yi ya ɗara na wancan rika da cika amma sun yi tare ya kan laifin iri ɗaya kala ta'ala wa idza ma unzilat suratun famirhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana Allah ce idan har aka saukar da wata sura daga cikin su wani kance ayyukum zadatu hadhihi imana wane ne daga cikin wannan sura ta kara masa imani Allah ce fa amma allazina amanu fa zadatum imanan wa hum yastaghfirun to amma wadanda suka yi imani sai ta kara musu imani wa hum yastaghfiruna alhalin su suna masu farin ciki da abinda wannan sura ta sauka da shi wato sun ji abinda sura ta sauka da shi suka fahimci suka karanta suka fahimce shi suka kudirce gaskiyar abinda ya faɗa suka yi aiki wannan sai ya ƙara musu imani akan imanin da suke da shi wa amma allazina fi qulubihim marad zadatuhum rijsan ila rijsi amma wanda ke da cuta a cikin zuciyarsu sai wannan sura ta ƙara musu cuta zuwa cutar su dama suna da cuta ta ƙaryata Allah da manzansa to sai wata sura ta sauka sai ita ma sai suka ƙaryata ta sai aka hada wannan ƙaryata wanda wancan ƙaryata sai suka karu kaga ashe kafircin karuwa yake yadda shi ma imanin karuwa yake abinda shi da ibnu taymiya yake so ya maka hujja da wannan ayar ka fahimta yadda imanin ya karu haka dan Allah ya ce shi ma kafircin ya karu ashe na wani yakan karu ya fi na wani fa zadatuhum rijsan ila rijsi wa ma tu'um kafirun haka dan Allah ya ce inna man nasi'u ziyadatun fil kufr lalle jinkirta lissafin wata da kafirai suke yi kai ne a cikin kafirci wato kafirai tun kafin zuwa musulunci ƙurayshawa larabawa suna girma ashurul turu. waɗannan watanni hudu masu alfarma watan eh, al-muharram da watan rajab da watan zulqa'da eh, da watan zulhijja waɗannan watanni guda hudu kafirai kafin ma zuwa musulunci suna girma masu don haka ba ma sa yadda su yaki suna ganin yaki a ciki haramun to idan wata ƙabila na son yaƙi wata ƙabila, amma kuma sai ya zan watan da take so ta yaƙi din watan Muharram ne misali yana ɗaya da su watanni masu alfarma sannan gashi an an an tokalo ba za su iya haƙuri ba ko kuma a'a yanzu suka ji suke ganin lawan in aka ɗan juma wannan lawan da suke gani zai fashe za su rasa shi sai su ce to mu jinkirta Muharram ɗin mana mu maida shi safa an gane wato sai a tura Muharram sai ya zama shi ne na biyu maimakon muharram sai ya zama safar kuma in yazo sai mu ce masa shi kuma sai mu kira shi muharram wato a jinkirta shi maimakon a yadda yanzu a muharram muke to mu tura muharram din gaba Allah ya ce to wannan ziyaratu fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman ويحرمونه عاما ليوافقوا إذا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ubangiji ya ce inna man nasi'u kadai wannan jinkirta wata da kuke yi mai alfarma ziyadatu fil kufri kari ne a cikin kafirci yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman su halatta shi wata shekara wata shekara kuma su haramta wannan shekara sun halatta muharram dan sun mai da shi ba safar sun jinkirta shi sun mai da muharram din safar wata shekara kuma tunda ba yaki sai ya zo a muharram din sai ya zama haramun

tunanin iyo Allah ya magana a ciki ubangiji ya ce ya haramta wannan abin da din ko kuma kuke za mu jinkirta kaga yau da za ku yi Allah sannan akwai canza addini akwai kalbun din abin da yake addini ga yadda yake a yi sai ku ce a canza a zuwa wuri kaga wannan ka canza addini ka sa abin da ba abin da ba ba ba ka sa shi a gurin sannan kuma akwai shar'u ba da a zambihillah shi wannan jinkirtawar ai shar'a ce sabuwa ko kawo kuma Allah bai ce ai ba bai ce a daga wa muharram kafa ba bai baka dama ka jinkirta shi ba saboda ka ga nan ka shar'anta wani abu da Allah bai haramta da Allah ya haramta da Allah bai izini a a abin nan ba kaga barna uku kenan barna ta hudu ka halatta haram ka haramta halal watan muharram da aka ce ka a yaƙi a ciki aka haramta ka halatta yaƙin watan safar da aka yarda in yaƙi ya kama a yi a ciki ka haramta saboda ka mai da muharram a ciki shi ne fa yuhillu ma harrama Allah kaga barna ta hudu ke barna ta biyar akwai kokarin tabwihi wato wato faddabani barna ce za a yi amma sai a yi mata wato abin a sa mata wata riga wata za ka ganta kamar ba barna ba shi ya yasa Allah ce yudillu bihi alladhina kafaru waɗanda suka gafar suna batarwa da shi dan wawaye sai su ga ah to ai ba komai ba komai tunda tunda dai ba an fasa yin muharram din bane kawai dai an dan jinkirta shi ai ba komai kaga wannan tadlil ne tawhid ne ka zo kana kawo abin da ka rikita kwakwalen waɗanda suke jahilai sannan abu na biyar da wannan abu nasu ya shiga ya ƙunsa, na shida ko abu na shida akwai ƙoƙarin mayar da al'ada ta zama addini domin duk abin da ake ɗauke shi ana yin shi yau da gobe yau da gobe ba addini bane amma ana yin shi ana yin shi ba shi ba kyau yau da gobe yau da gobe kuma sai mutane su ɗauke shi ba komai ba sai su ga kamar ma addini ne tunda an riga an kama to bid'a tana da wannan wataƙila sanda za ta fara bayyana za ga ana ɗan ƙyanƙyaminta masu inkarin za su yawa amma in aka daɗe ana yi ana yi ana yi ana yi sai a ce ba komai a ƙyale mutane su yi. haka su ma tunda suka fara abin shikenan yau da gobe yau da gobe sai ya zama bai su ɗauke shi ma wani laifi ba to shi yasa Allah ya ce wannan abin da suke yi ƙari ne a cikin kafirci kaga shi kafirci yakan karu yakan rabu. idan an daina wannan an rage kuma ana nan dai a cikin kafirci amma kuma an rage kafirci in an yi ko an ƙara shi wani kafirin ya wani kafirin kafirci sai za ce kafir kafir ko shi kafir kafir namijin kafiri kenan kafir kafiri kafirci na da tadau zadahum a wa atahum taqwahum Allah ce waɗanda suka shiryu sai ya ƙara musu shirya ya ba su takawarsu kaga ashe imani da takawa suna karuwa da zarar sun karu to wani taka ce ko ta ƙara sama wa qala ta'ala fil munafiqin fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada Allah ce da cuta wata cuta ce a cikin zuciyarsu sai ubangiji ya ƙara musu wata cutar fa bayyana subhanahu wa ta'ala anna ash-shakhs al-wahida قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه Ubangiji sai ya nuna cewa mutum guda ɗaya zai wa a samu wani ɓangare na walittakar Allah tare da shi gwargwaron imaninsa wa ya yakunu fihi ismun min adawati Allah bi hasabi kufrihi wa libasi a samu kuma ta wani ɓangare yana da kiyayya ga Allah gwargwaron kafircinsa da munaficinsa idan kafirci da imanin da ya fi sai zama lil imani aqrabu lil iman lil kufri idan kuma kafircin ne ya fi ƙarfi sai zama kamar da ake homin kufri yau mai zan akarabu lil iman wa kana ta'ala wa yazdadu wa yazdadu allazina amanu imana kuma waɗanda suka suka yi imani su ƙara imani can da ubangiji ya sanya mala'iku abin da alaiha ta saka ashar wa ma ja'alna ashabal nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqila alladina utul kitab wa yazdada alladina amanu imana za mu shiga tafsirin wanda insha Allah ranar juma'a wa qala ta'ala li yazdadu imanan ma'a imani ban yace domin su kara imani tare da imanin ibnu taymiya duk ya kawo wannan ne dan ya nuna maka cewa ita walittaka din nan akan samu mutum yana da wani bangare na wilayatin lahi saboda yana da imani da takawa wani bangaren kuma na saban Allah tare da shi za a so shi a girmama shi ta bangaren imaninsa da tsoronsa da Allah sannan kuma za a kishi ta bangaren sa na Allah shi yasa annabi yake cewa la yafruqu mu'minun mu'mina in kariya minha khuluqan radiya minha al-akhar ne ba zai ki yar uwarsa mu'mina ba in akwai abin da ya gani a wajen ta baya so ko wata ran kuma zai ga abin da yake so tare da ita saboda haka kaga ba bai kamata ya kita gaba ɗaya ba Allah madaukakin sauki ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ɗaukan su a matsayin ibadoji ne da ake so karka yi kullum. Bai wuce wato abin da suke faɗa na saman Allah ba, in ka ji ka faɗa, ya sa muka ce wannan sirri sirri da ya shigo cikin dare, Duk daga baziliya ne. Ka ji ana cewa akwai abu sirri ne, a sararu ne, kai maju. To, a lokacin da za a zo ana faɗar wannan, kai kana ji, to ya kamata in ka fita kai ka rika faɗa wa mutane ka bari sai kun zo dabar ku masu eh, masu wannan akida sai ka faɗa amma ba ka ba to ka ke ka bayyana asiri ka ka abin nan ka da asiri to suka ce wannan rike asiri shine shine azumi to yan aqidar buhura buhura kusan ma ko ko abin da ba a ba a barin su su je hajji in dai an san dan buhura ne ba za a bace jihadi ba saboda kusa ita ittifaqi saboda ita ba diniya ba diniya su ɗan ba diniya asasan su ma suna cewa kuma ahalin baiti suke girmama suke yi wa suke yi wa campaign suke girmamawa tare suka haɗu da shi a rafida kamar rafida kafirta su don shi a iran suna kafirta ɗan ba diniya na zazzabin cewa wani kafirci ya fi wani rika yanzu muka gaba muka zan magana to ‘yan shi'ar rafi ba suna ta ‘yan batsiriya yanzu kaga nusairiya nusairiya ta siriya wanda ita ce ita ce aƙidar shugabannin kaga nusairiya batsiriya ce sauraka shi'ar nusairiya sun dame shi'ar rafi na iran da ka shi dan shi a rarra ba gari yake dan shi a siriya ba kafiri ne shi shi an ce ya yi ya yi zurfi abin ya yi zurfi kamar yan duru da ya ɗauki hakim bi amrillah shi ma shi ma shi ma Allah ne za a bauta ma saboda haka kaga a shi wannan Yusuf Ali yana daga cikin mabiya wannan addinin Buhari. don gawa za ta ce wata addini ne mai zaman kansa amma dai kuma yana jingirwa zuwa ga musulunci sai dai da yake ɗaukar musulunci ba da suke ɗaukar su mutum asalin mutumin indiya ne amma dai zaunan nan ƙasar ingila ne a nan ya yi rayu a nan ya yi tafsirin nashi a nan ya yi mutuwa don mutuwar ma da ya yi wata mutuwa ƙarƙashe mutuwa a titi aka ƙarfe shi a titi aka ƙarfe shi haka yashi aka eh, tashin zayarsa Da aka san ma me ya kashe shi to galibi wasu wanda turanci yake burge su sun zaka wani abin kirki ne lokacin da za a buga tafsirin turanci a mujamma malik fahad aka ce turancin tafsirin yusuf ali yana da kyau dan boko tura aka ce to amma fa akwai abubuwa ya ka ce aika miki na malamai masana a zauna a tace shi a cire duk ya ta ciki a bar turancin mai kyau da tafsirin mai kyau aka zauna aka kafa kwamiti suka yi suka yi suka yi suka yi suka yi aka buga shi ai da wasu suka zo suka duba sai suka kai ina bai tashi ba nan da nan abin da mujamma malik fahad suka janye shi aka daina raba shi aka har aka haramta shi saboda wannan tafsirin ba zai gyaru ba shi yasa sai suka koma tafsirin muhsin khan da tafsirin dinin hilali duk da gashi ta takaitacce ne ba wasu shuru a ƙarƙashinsa amma dai tun da ahalus sunna da suka yi shi Mohsin Khan likita ne a da yi aiki a jami'atul islamiyya a bangaren likitoci mutumin indiya ne tafi bin hilali mutumin maroko ne malami ne shi wannan shahararren malami ne hamshakin malami ne yana jin yare bakwai cikin manyan manyan yaren nan na duniya yana jin larabci ne dama akan sa yayi da rika balaga wanda ba a magana larabci turanci faransanci spanish da yaren jamusanci da yaren abin nan a ina ne wajen da yare bakwai akwai wani baitin sa ba zai iya ba zai iya haddace shi ba yarukan ne duka bakwai ya hada ya baiti biyu to shi na ya koyar a ya koyar a jami'ar islamiyya to a lokacin sai ibn baz yana shugaba shi yasa suka yi wannan tanzara sai daga baya mu mujammal suka ɗauko ta suka ce kawai a buga ta haka duk da wai karama ce amma a buga har lokacin da za a samu wata tafi ta faɗi amma dai a dakatar da na yi su'alu wannan ba zai ɗaukaka ba wanda yake cewa ah, ya fara da nan cewa lahu wani laifi ya yi kuma ya tuba sannan ya sake yi sannan ya sake yi tuba sannan ya sake yi ya sake tuba ya alkawarin ba zai ƙara yi ba amma kuma ga shi ya sake yi sai abin da yana damar sai yana damar sa dan Allah ya taimake shi ya samu fita wanda alamar akwai imani a zuciya dan wanda zai yi laifi kuma abin ya dame shi to wannan akwai alama zai daina wanda in yana laifi hankalinsa ne sai eh, akwai hankalinsa kanta ba abin da yake da mai yayi bacci da mun shayi sai da za ta har ba alfahari zai rike da shi da laifin a cikin abokansa in kai ba ta isa kai mana shi yayi kaza yayi kaza amma wanda zai yi ya tuba ya ce ba zai sake ba ya ɗan ya shi ya sake yi kuma abin ya dame shi to akwai yiwuwar zai daina gaba illa iyaka kawai yayi kokari ya bi hanyoyin da za su taimaka masa wajen ya daina akwai hanyoyin da za su taimaka masa wajen ya daina na farko ne inda ake yin laifin kare shi yayi kokari duk yadda zai yi ya kawace gurin laifin kada baya kusanci hanyar da ake yi in akwai wasu waɗanda su suke riga shi ana yi da su to ya daina abota da wannan wannan na usudu ya yanke musu duk wani wani mugun aboki da yake sa shi ana yin ya ce ba zai ya zo ya ja shi su fito yanke alaƙa da shi ya su shi faɗa su, fata fita su ɓata ya yanke alaƙa da wannan abu na uku ya ƙulla alaƙa da mutumin kirki wanda zai riƙa gaya masa na ya masa fiya ya riƙa kai shi kuma guraren alheri ya riƙa kai shi gurin karatuka da guraren sallah sannan abu na hudu ya riƙa yin sallah cikin jami'a ya rika yawan zuwa masallaci ana sallah da shi cikin jama'a sallah ba karamin tasiri ke da ita wajen yin gwada yin sallah cikin jam'i ko wata ɗaya kawai a gani sai ka ji zuciyarka ta canza daga yadda kake din nan da zama da wata sallah kai kokari ka wuce ka ayi kana sahun gaba kai wata ɗaya ka ga ka ga sai ka ji duk wani abu sabon Allah ya fitar da shi ko yasa mutumin da aka ce wa annabi yana sata annabi yana sallah aka ce yace zai daina sallah na da wannan sirrin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wanda ba magana ba ce da za ka ɗauke ta da wasa tanha din da ubangiji haka yi abin nan hadisin da yake cewa mallan lam tanhahu salatu anil fahsha'i wal munkar lam yazid lam yazid la illa bu'dan wannan hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba cewa wanda sallar sama ta hada shi alfasha ƙara nisa yake da Allah ma'ana kana sallah kana ƙara nisantar Allah kenan ka daina abin da hadisi ya nuna kenan tunda kala ƙara ne tarke da Allah kake ka gara ka daina ba kaga kuma annabi ya ce ba to ayi ya daina sallah ba to ayi za ta hana <coughs> saboda haka da yawa ta yi sallah cikin cikin abin nan sannan abu na biyar ka rika kundin ka rika tuna ko munin laifin ka rika ɓata laifin a zuciyarka laifin nan fa ina haifar da kaza ina haifar da kaza ina haifar da kaza ka rika kullum lissafa aiki ba da laifin zai sa ma tsanarsa a zuciya waɗannan matakai in ka bi su insha Allah za su taimake ka wajen ka ga cewa wannan abin amma wannan raɗaɗin da kake ji a zuciyarka alama ce ta imani muna fatan Allah kuma sarki ya tsaye mana imani ku gaba daya ina ga wannan su zan iya antawa sai a hakuri wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam